Bismillahirrahmanirrahim. So da so, babi na talatin da uku. Za ka gane wanda ka yi wa Allah ya isa. Sai na koya maka hankali wallahi. Ba dai talaka za ka mayar da shi da wannan bidiyon ba. Ai, sai na tatse shi iya tatsa. Ya faɗa yana dariyar mugunta. Da sauri ya miƙa wa Yazid wayar saboda ba ma zai iya ƙarasa kallon bidiyon ba saboda ƙazantarsa. Yazid me yasa kai haka? Ba ka ce abokinka Ustaz ba ne, ni kuma a yanzu zan tabbatar wa da duniya shi ɗin shege ne. Amma hakan ba daidai ba ne, kuma in kai haka ka ci amanar tare. Ni a yanzu babu wani abu da za ka faɗa min wanda zan ji na saduda. Idan za ka iya fansarsa ka bani miliyan goma sai a wuce gurin. What? Kana nufin kuɗin da za ka caji na Naufal kenan ina ya ga wannan kuɗin? Haba don Allah. To tun da ba za ka iya fansarsa ba sai ka ƙyale ni ko? Gaskiya wannan rashin adalci ne. Ni fa dama abin da na zo na nuna maka kenan zan wuce yanzu. Ya faɗa sannan ya juya ya shige motarsa. Abbas limshe ido kawai yayi yana mamakin abin da ya saka nufal gangancin zuwa gurin su Yazid. Domin dama ya san Yazid da yake cewa ya yi da na sani duk ƙarya ce. Shi ya sa ya bar tare da su. Kuma ya daina shan komai don dama da yake tare da su baya irin mugun shaye-shaye. Yau kwana uku kenan Naufal baya fita ko ina. cikin tashin hankali yake da kuma da na sani. Tun lokacin da Yazid ya turo masa bidiyo tare da bashi sati biyu kan ya kawo masa miliyan goma, sannan ya goge bidiyo. To tun a ranar ya daina zuwa ko ina ya saka kansa a damuwa. Ga Uncle da 'ya'yansa gaba ɗaya sun tafi Abuja. Za su yi kwana biyu daga nan su haɗo lefe, har da kuma Asiya, domin ita ma yanzu ta zama 'yar gida. Naila ce ta faɗo masa, domin tun da ya shiga tashin hankalin nan ya kashe waya. ya kuma daina fita ko'ina. Ki ɗin mota kawai ya ɗauka sannan ya fita. Kai tsaye asibitin ya nufa, tun ranar da aka kai ta aka ba su gado bai ƙara zuwa ba sai yau. Najila na kwance kan ta ita kuma ta kafa tagumi Naufal ya yi sallama. Najila ta dira ta ƙarasa da sauri gabansa. Oyoyo dadi, baby ya kike, I'm fine dadi. Masha Allah ya faɗa sannan ya kama hannunta suka ƙarasa. Ya zauna kan plastic chair. Lafiya kuwa, hala kai ma jinya kai. Ya jikinki, ina ka tafi kwana biyu, tunda na farka ban ganka ba na shiga damuwa. Da kansa yanda nake jin ka a raina, da baka tafi ka bar ni har haka ba. Ki yi haƙuri Naila, ya furta idanuwansa cike da ƙwalla. Ka daina tuna abin da zina ta yi, kada ka saka abin a ran kai zo ya saka maka wani ciwo. Naila ya furta da muryar kuka. Kallon shi take da manyan idanuwanta, ina son ki Laila, fiye da yadda kika so ni. Zaro idanu kawai ta yi tana kallonsa. A kuma daidai lokacin Farik ya kunno kai cikin ɗakin. Da ƙyar ta iya haɗiyar yawu tana kallon Farik ɗin har ya ƙaraso. Ledar ya ajiye tare da miƙa wa Naufal hannu suka yi musabaha. Kwana biyu na ji ka shiru. Wallahi kuwa, ni ɗin ma ban ji daɗi ba ne shi ya sa. Babe ga fruit, ta ce ta je gida ko? Da ƙyar ta iya gida kai tana ɗan satar kallon Naufal da ta gata na annorar fuskar shi ya canza. Miƙewa ya yi ba dai tafiya ba. Eh ina da tarin ayyukan da zan yi, oke Allah ya taimaka. Har ya juya ne da ta kira sunan shi. Jiyowa yana kallon ta. Sai da ta kalli Farik ta ga ita yake kallo sannan ta kalli Naufal ɗin ta ce, An me yasa za ka tafi yanzu? Ai da ka jira an mu ta dawo. Haka nan ta faɗi haka domin ba wannan maganar ta soyi ba. Zan dawo ko zuwa dare ne, Oke ta a sanye. Hankalin Naufal a tashe yake kallon Abbas. Shi kuma cikin faɗa ya ci gaba da faɗin. Kai fa ka san kana da tarin makiya Naufal don me za ka yi haka? Abbas wallahi ba ni da laifi san ban san na yi ba. Sai da suka bani abu na bugu kafin na san abin da ke faruwa. Yanzu kai har kana tunanin yanzu zai dawo ya zama masoyi a gare ka. Wallahi ba su son ka ba su son ganin ka a cikin zaman lafiya. Ya zan yi? Idan har onkul ya gani wallahi zai iya fita a harkata. Ya yi ƙoƙari matuka a kaina. Yanzu a ina kake tunanin miliyan goma za su fito? Kai ina da yaƙini ko da ba su ko ka ba su wallahi a haka za su yi ta amfani da kai. A duk lokacin da suka buƙaci kuɗi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zinat a koda yaushe cikin masifa take saka ka. Ni na rasa wace irin soyayya ce haka. Ita kanta Zinat tana asibiti mata ba san waye a kanta ba. Yanzu haka 'yan sanda jira kawai suke ta farka su yi arrestin ɗinta. Su Uncle next week za su dawo daga Abuja, a can suke haɗa laifinta. A hakan kuma za ka aure ta? Tun ranar da na ga abin da Zinat ta yi wallahi na ji tamkar an zare man santa a zuciyata. Hakan dai ya kamata, don wannan wata rana rayuwarka za ta nema. Yanzu ya za mu yi da su Yazid? Ka share su kawai barazana ce. Anya kuwa Ni na faɗa, haba Naufal, an yi maka sharrin kisa ma ka tsallake tarkon bare wannan. Shi wancan babu evidence, amma wannan akwai. Abu ne da zai taɓa mutuncin ahalina, zai taɓa ni ni kaina. To ina mai tabbatar maka daga zarar ka ba su wannan maƙudan kuɗin wallahi shi kenan ka shiga hannunsu, kuma za su yi ta tatsar ka ne. Ok, to zan yadda ka ce, na gode sosai da shawararka, ba damuwa. Bayan sati ɗaya. Tana zaune ta yi shiru ita kaɗai ta saƙa wannan ta binne wancan. Jin nokin ya saka ta kalli ƙofar. Shiru ta ɗan yi ba tare da ta ba da damar shigowa ba. Sai da ta ji an sake nokin sannan ta ce shigo. Ta kuma kawar da kanta daga kallon ƙofar don ta san ko Yana shigowa kuwa kan side drawer ya ƙarasa ya zauna. Naila mene ke faruwa da ke? Babu komai ta furta tana ƙaƙaro murmushi. Kar ki tursasa kanki akan dole sai kin yi abin da baki so. na tabbatar wannan dariyar ba har zuci kike yin ta ba in dai akan kes din nan ne tuni mun aika kotu kuma sun tura sammaci sai dai yarinyar tana unconscious hannu ta saka ta goge hawaye sannan ta ce ina son zuwa naga halin da na ke ciki na kira wayarsa ya fa kirga amma kullum a kashe sannan yau kwana biyar da dawowarmu daga asibiti amma ban gan shi ba Naufal ya maimaita sunan ita kuma ta kafe shi da ido akan nofal ta shiga damuwa har haka, ya furta a zuci, tare da jin wani kishi ya da kiransa. Naufal yana lafiya, kin san ko jiya mun haɗu a wani shopping mall. Ya ce kawai yana son kaɗai cewa shi ya sa ya kashe wayar. Har ni kenan baya son gani? Ni ma na yi masa wannan tambayar ya ce min shi a yanzu yana buƙatar kaɗaici. Idan yana son ganin wani zai neme shi da kansa. Dan limshe ido ta yi sannan ta buɗe tana kallonsa. Shi kenan tun da dai yana lafiya alhamdulillahi. Ke ma ina so ki fitar da damuwa daga ranki gudun kar wani ciwo ya same ki. Ba ka da damuwa insha Allah zan cire komai a raina. Amma taɓin abin da zina ta yi min abu ne da ba zan manta ba. Ina jin zafi da raɗaɗin hakan. An kashe ni a dalili na fa, ta furta tare da fashewa da kuka. Ban san kuma me kake so ba, kalli wannan tulin kayan duk mun yi ne don kai. Amma kuma yanzu ka zo ka kawo mana maganar banza. Kallon akwatunan ya yi sannan ya kalli Uncle. Uncle ana magana ne a kan rai, kisa fa zina, ta yi, zan aure ta? Wallahi gara ma a ce na mata ban yi aure ba. To, kai ta kashe ko kuma wani naka ta kashe. Look now ka daina involving kanka akan abin da bai shafe ka ba. Hakan shi ne yake janyo maka matsala fa. Uncle sai ta kashe wani nawa sannan zan ji ɗaci? Rai duk sunansa rai kuma Zinat ta yi kisan nan. sannan ta faɗa da bakinta kuma ta zan aure ta bayan ban ma san wani mataki hukuma za ta ɗauka a kanta ba tunda har kana son Zinat ba ka da damuwa akan haka. babu abin da za a yi mata kuma za ku yi aurenku kallon uncle ya ya rasa ma abin da zai ce kawai ya wuce ya bar gurin bayan kwana biyu a kasan ofis ɗin ta durƙushe tare da fashewa da matsanancin kuka kin ga dan Allah ki tashi ku fita nan ba gurin kuka bane miƙewa ta yi a fusace fara kai saurin riƙo Naila amshori kar ki yi abin da za su ɗaure ki a nan. Wallahi ba zan yarda ba sai na ɗauki fansa. Ba zan taɓa bari ran 'yar uwata ya tafi a banza ba. Shi ne kawai abin da take faɗa cikin matsanancin kuka. Da ƙyar fara ki saka ta a mota suka bar harabar kotun. Ya zuge gilas ɗinsa duka biyan. Allah ya taimake shi tun ne ya kai AC ƙarshe. Ita kuma Naila kan tana cikin cinyoyinta tana ta dirzar kuka. ki yi haƙuri Naila, na tabbatar Allah zai miki sakayya. Idan suna ganin sun yi nasara a duniya to ai gidan biyu ne. Dagowa ta tana kallon fara cikin kuka ta ce, yanzu shi kenan ran Naina ya tafi a banza. Da na san Naina za ta rasa ranta a dalili na da ban bari ta fita ba. Haka Allah ya ƙaddara ki yi haƙuri kuma ki bar wa Allah komai. Kai kawai ta gida tana goge hawaye. Bayan wata guda. Har zuwa wannan lokacin yanzu na ƙara yi wa Naufal barazana a kan bidiyos da yake da shi, wanda a halin yanzu kuma fita ma ta gagari Naufal saboda irin yadda yake tsoratar da shi. Ga shi ya rasa ta ina zai yi wa Uncle magana. Yana zaune a kan gado kawai ya ga ta faɗo ɗakin kamar an je hota. Lafiya ya faɗa yana kallon ta. Wani irin lafiya bayan kai ma ba ka cikin lafiya. da ta faɗa tare da zama gefen gadon tana kallon sa. Tsaki ya ja sannan ya juyar da kai gefe. Na lura san ba ka son ganina kuma ka kasa yafe min. Ni fa sai yanzu ma nake da na sanin abin da na aikata wallahi. Da kika gama lalata rayuwarki ba? Na san na tafka babban kuskure amma ina neman yafiya a gurin Allah da kuma kai. Shiru ta na wani lokaci sannan ta ci gaba da cewa, ka yi haƙuri a bisa soyayyar ka da na riƙa farauta ba dare ba rana. Duk da har yanzu ina ƙaunarka kuma wallahi ina jin zafin rashin ka Shaiɗan na neman cin galaba a kaina amma kuma saboda ka sai ga shi, a yanzu ka nuna min iyakata. Yaya kai ɗan uwana ne na jini, na kuma ƙara gasgatawa a yanzu. Amma kuma har yanzu ina da na sani wallahi. Ina kunyarka a kan abin da na faɗa maka yaya. Wani irin so nake maka amma kuma ina fatan Allah ya cire min. Na san idan Allah ya kawo min mijin aure ne aure tabbas zan daina jin irin wannan son. Ta ƙarasa tana goge hawaye. Uncle ya ce zai haɗa ni aure da yaye Kalin, kuma shi har ya amince, amma kuma ni har cikin raina ba na son auren shi, saboda su ne suka ruguza rayuwarmu, da sun ja mu a jiki da baka fara shaye-shaye ba, ni kuma da ban shiga harkar bariki da zuwa club ba. Khalil ya furta a takaice. Kai ta gyaɗa sannan ta ce haka uncle ya faɗa. Na san kai ma yana fushi da kai ne shi yasa bai sanar maka ba. ba za ki auri kalil ba, ya faɗa sannan ya miƙe ya fita a fasace. Dadi ni ma fa gaskiya a cikin ne zan yi aure. Azima ta faɗa tana turo baki. Yaushe kika san su har za ki yi aure a cikin su Dadi wallahi akwai wanda nake so matuƙa. Zai yi magana Naufal ya fito. Murmushi ya har zuwa lokacin da ya zauna. Buro ba na ganin ka menene ya faru? Bai ce kai mai ba, uncle ya kalle ta ya ce Azima tashi ki je za mu yi magana da ɗan uwanki. Ok Dad, ba za mu ƙarasa maganar ku. Eh za mu yi. Colonel Naufal ya yi ce har ka wuce kenan. Uncle don Allah ina roƙonka kada ka yi mana auren dole. Me kake nufi? Aunty duk abubuwan da nake yi ina yi don na faranta muku. Idan har faranta min za ka yi wallahi ba na son auren Zinat. Kuma ba na son auren Khalil da Dida. Luke Naufal, ka sani ba ni da niyyar na yi wani abu da ba ku so. Ina son na daɗaɗa maka, kamar yadda ka ji babu daɗi a baya, ni kuma a yanzu ne nake so ku ji daɗi, amma na lura kamar gani kake ba na muku ƙoƙari. Uncle kana iya ƙoƙarinka akan mu na sani kuma Allah ya biya ka. Uncle wallahi akwai matsala ba zan iya jin daɗin rayuwar aure da Zinat ba, amma a dalilin ta, ka shiga wani hali, kuma akan ta fa ka so ka zautu. Na san kana son Zinat, Wannan dalilin ne ya saka nake son duk rintsi in faranta mata, shi ya sa ma na janye kes ɗinta gaba ɗaya, an yi closing ɗin shi, na kashe maƙudan kuɗi akan haka. Uncle ka saka an yi cancelling wannan kes ɗin, i kuma na yi don kai, sannan ina kuma zan haɗa aurensu ne don in daidaita kan family ɗinmu. Uncle kes ɗin kisa ne fa, sannan Dida ba ta son Khalid ta kuma sanar min da haka. amma aini ni ba ta faɗa min ba. ba za ta iya ba ne. Hakan na nufin tana son shi kenan. Zan yi magana da ita idan ba ta so shi kenan. Da Dafa kai ya sannan ya ce, Uncle ba zan auri Zinat ba, wallahi ba zan aure ta ba. Akan abin da ta yi bisa kuskure. Uncle ba kuskure ba ne saboda ba shi ne karo na farko ba. Dukkansu suka juya suna kallon Dida da ta yi wannan maganar. Ƙarasowa ta yi ta zauna tare da faɗin. Ita nake zargi a kisan Minan. Ba ki da hankali Dida. so kike ki tayar mana zaune tsaye to wallahi kun na ƙara jin wannan furucin daga bakin ki. cewar uncle shi kuma Nofal ya ƙara da faɗin uncle da alama bata taɓa zuwa gaban alƙali ne a matsayin shaida kuma shaidar ma ta za ta yi ƙara turo baki Dida ta yi uncle ya ce ya isa kar na ƙara jin maganar nan a bakinki kai kuma ka zauna ka ƙara tunani akan Zinat ɗin domin ni a ganina ta yi ne don tana ƙaunar ka kuma bata kawo cewa yarinyar nan za ta mutu ba, sannan ba ita ba ce ta doke ta da ƙarfe. Ke kuma Dida an ce min kin ce ba ki son Khalil mai yasa? Ni uncle kawai in dai ya tuba ya daina caca ba ni da matsala a aurensa. Kai yarinyar nan munafuka ce, wallahi uncle ba haka ta faɗa min ba. Uncle dai dariya yayi yi. Ok shi kenan, zan yi magana da shi kuma ke ma za yi magana da shi. Ok, Nafal yana komawa ɗakinsa sai kuma ya kasa zaune ya kasa tsaye. Gaba ɗaya kewar Naila yake ji, ya fi wata ɗaya bai ganta ba, bai kuma san halin da take ciki ba. Ina son zuwa na ganta, ya faɗa a fili sannan ya tashi ya ɗauki keys. Ko da ya fita ma bai ga kowa ba a falon don haka kai tsaye ya wuce. Yana driving yana tunanin irin abin da uncle ya yi. Bai ma sani ba ko Naila ta sani ko ba ta sani ba. Wayar Sada ta fara ringin ya kalla. Ya sunan Yazid na yawo. sai da ya ji gabansa ya faɗi sannan ya daure ya ɗaga. Na rantse maka da Allah wannan shine last time da zan maka magana akan kuɗin da na bukata a wannan karon. Na baka sati ɗaya rak, idan har baka kawo ba wallahi azum duniya sai ta ga wannan bidiyon. Kuma mariƙinka da kake takama da shi shi zan fara turawa. Yazid bai ma ƙarasa maganar ba ya ji ya katse. Sitiyari ya ɗan buga, wahi garin ya nai hakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ya faɗa yana jin wani zafi a ransa. Dole ya faka motar a gefe domin kuwa jiya ya ba zai iya ci gaba da direbin ɗin ba. Ba shi kaɗai ba ne na amma kuma shi na ji ina matuƙar ƙauna a yanzu. Kuma fa ina tunanin ma wallahi a sanadin shi zan tuba in yi aure, in zai aure ni kenan. Dama kuma iyayena ma ba su san ina wannan harkar ba. Satar hanya nake ina fita sometimes in ce za ni gidan ƙawa ko in ce an saka mana lecture ko kuma in ce tutorial za mu yi. Ke kawai dai a yi sha'ani, amma irin mu dama ba karatu ke kai mu makaranta ba, sharholiyarmu muke. Ai kuwa dai mu ne masu sawa a yi wa 'yan jami'a kuɗin goro, ustazan ma a riƙa yi masa kallon 'yan duniya. To ai su suka so hakan, wallahi kuwa, shi ya sa na rabu da Ihsan ba, wai ni za ta wa wa'azi na ce ke da Allah dakata a gida an yi kafin ke, ba ki da mutunci Khalisat. Haba mufi, to zan tsaya ne ta nemi ta mai da ni wadda bata san abin da take ba? Yanzu dai ba wannan ba, kin ce ba ki ga al'adarki a wannan watan ba, ko dai abin ya shiga, ke rufa min asiri. Allah da gaske nake, na shiga uku, Kalisa ta faɗa tana kallon sa. Sunana Hajiya Mira mai kayan mata. Ga wata sabuwar mallaka ta tashin hankali mai suna ƙarin kunama. In dai har mace ta yi amfani da wannan mallakar da ake kira da ƙarin kunama. Yanda kika san ƙarin kunama ya ɗalli ɗa namiji, haka namiji zai ji a gabansa. Yanda dafin kunama ke yawo a jikin mutum idan ta ɗalle shi, haka wannan mallaka ke yawo a cikin jinin ɗa namiji kuma ba ta karyewa. Mallaka ce ta tashin hankali, duk macen da ba ta yi aiki da ƙarin kunama ba, to ba ta san kanta ba, ba ta san kuma waye mijinta ba. Ina macen da take fama da matsaloli iri daban-daban a cikin gidan aurenta. Ina macen da ta rasa gane kan mijinta. ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta ko kuma yake nuna mata rashin gamsuwa ko rashin jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure. Ina macen da take tunanin matan waje ko kuma kishiya ta ɗauke wa mijinta hankali ko ta hanyar asiri ko ta hanyar da bata dace ba. To uwar gida, ki share hawayenki. Domin ga hajiya mira ta zo miki da mallaka da ake kira da karin kunama. Mallaka ce ta gasken gaske. ina matan da suke da mazaje masu taurin kai wato duk mallakar da zaki amfani da ita ko kuma duk maganin da zaki amfani da shi na mata baya taɓa kama mijinki. To ‘yar uwa, ki amfani da wannan mallakar ta karin kunama. Duk taurin kan ɗa namiji sai ta taɓa shi kuma sannan sai kin mallake shi a tafin hannunki. Idan har kika yi matsi da wannan mallakar ta karin kunama, mijinki ko kurma ne sai ya koka saboda tsabar jin daɗinki. sannan daga ranar mijinki ya daina jin daɗin kowace ya mace a duniya idan baki ba kuma duk umarnin da kika bashi sai ya bi nan take ina matan da mazajensu ba sa ba su kyauta wato masu hannun jarirai su yi amfani da mallakar karin kunama ina macen da mijinta baya jin daɗinta ta ɓangaren kwanciyar aure ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama ina macen da mijinta yake wulaƙanta ta baya zaman hira da ita baya nuna mata soyayya baya fifita ta akan kowace ya mace a duniya kai ina macen da take fuskantar barazana a cikin rayuwar aurenta ta yi amfani da wannan mallaka ta karin kunama domin mallaka ce da muke kiranta ne kankat duk wata matsala da kike fama da ita a cikin gidan aurenki da kika rasa gane kanta to ki amfani da wannan mallaka mai suna karin kunama sana ita wannan mallakar ta karin kunama ba a samunta a kasuwa a wajena kaɗai ake iya samunta. Don haka ga masu buƙatar wannan mallakar za su iya tuntuɓa ta ta waya wayata kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara sannan muna iya aika magungunanmu ko ina a faɗin duniya.